Kimanin Fulani makiyaya ashirin ne aka kashe tare da ƙona gawarwakinsu a wani harin da Fulanin suka ce an kai musu a yankin Fatigi da ke cikin jihar Kwara. Shugaban ƙungiyar Fulani makiyaya ta miyatti Allah a jihar Kwaran Alhaji Usman Adamu ya shaida mun cewa hatta gidajensu da wasu ƙaddarorinsu an ƙona a sakamakon wannan hari. da suka ce an ɗauki mako guda ana kai masu jefi-jefi kuma har yanzu lamarin bai tsaya ba kamar yadda ya shaida mun ta wayar salula. An kace yara, an kace mata, an kace tsoffi ba tare da wani dalili ba. Kamar wani waje abin ya faru a kwara? A kwara a wani ƙauye ne yana kiran ci sannan aka kace yaran filani guda tara a wurin daga an je kuma an kashe filani a wurin sun kai mutum takwas aka gona gawawakinsu da masu sukansu da motoci guda biyu da dugagensu abinci da dabbobi a yanzu dai kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya ta ce ta samu labarin wannan tashin hankali kuma tana ɗaukar mataki in ji mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa Alhaji Hussaini Boso. muna nan muna ɗaukar matakai za mu rubuta mai girma gwamna da shi mai martaba sarkin fatigi ina ganin ba daidai ba ne a yi ta a keɓe wata kabila a ce za a kare ta ya kamata in ma sun yi wani abun da ba daidai ba akwai doka bayanan da na samu dai daga yankin na fatigi na nuna cewa rikici ne aka samu a tsakanin kabilar nufawa da ke yankin da kuma Fulanin, amma sakataren masarautar Fatigi Alhaji Muhammad Ibrahim ya ce dama lamari ne na shaidan kuma ya zuwa yanzu an shawo kan shi kamar yadda ya min ƙarin bayani ta wayar salula. Kwamishinan Police ya aiko sun zo sun zo sun saito magana ne ba yanzu ba komai kuma An shawo kan lamarin. to yanzu yanzu uh, ku a matsayin ku na masarauta wane kira kuke yi ma mutanen guda biyu duka da bangaren fulani da sunufawan. an kira su gaba daya an kira fulani kuma an kira eh, mutume eh. aka yi magana da daga bisani dai na kira kwamishinan 'yan sandan jihar kwaran alhaji salihu garba amma bai ɗauki wayar ba sannan na aika masa saƙon text message kuma har ya zuwa haɗa wannan rahoto babu wani bayani mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya